الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabanninmu malamai da 'yan uwa da ke zaune high table yan uwa mahalarta wannan majalisin tafsir daga nan unguwan gwari masallacin Janaral sule barau kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa musulmi masu sauraronmu daga jibuis manara nigeria da kuma suna tv kano presi radio daga mina niger state da kuma landmark fm kwantagora da radio koroni busa da social media branch na kwantagora da layin mu na world side na duniya gaba daya musulmi maza da mata muna yi muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha uku ga ramadan hijira shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu, ya yi daidai da hudu ga watan april miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam isa alaihi salatu wassalam shekara uku, yau kuma cikin ikon Allah za mu tashi suratu shams bayan mun fita suratul balad muna roƙonka ya Allah ka ba ƙur'ani ceton muranin alkiyama ya Allah ka ba manzon Allah ceton mu ranar alkiyama muna roƙonka ya Allah subhanahu wata'ala ka yi mana gafara ka ba mu alkhairin duniya da na lahira ka kare mu daga azabar wuta ya Allah wannan sura ita ce ta 91 sannan tana da ayoyi sha sha biyar kuma makiya ce akwai rance-rance da yawa da ubangiji ya yi saboda tasirin abin da yake so ya tsora mu a kan shi na akaida ikira wannan aya akwai rantsuwa biyu cikinta wa shamsi akwai tashdid wadda haha na'am akwai tashdid kenan wa shamsi wadda haha subhanahu wa ta'ala ya ce ni Allah ina rantsuwa da rana ita rana wato aya ce ta Allah iko ne na Allah ka dibi zahin da muke ji nata amma dibi inda take ƙarancin lisahin da aka yi bisa ƙiyasi tsakaninmu da rana yana kai miliyan 93 kenan babu wani gari cikin duniya ga wanda za ka kai ita hiyar miliyan 93 duk duniya gabas da ba inda zai ɗauki wannan lisai ya nuna rana wato girman da agare ta yi girman duniya sama da ɗari amma idan ka hange ta nesa za ka ga wata 'ya ƙwallo <clears throat> ya ƙwallon nan wallahi aya Allah ce iko ne na Allah ka dibi irin kuma sannan ayyukan da ta kai ma yana da ban mamaki da yanzu munan kaga muna cikin dare bayan amerika suna ta yanzu za su yi la'asar sannan idan ka je wasu wurare da yawa yanzu ne sahiya ta waye saboda aikinta da yanayinta yana da ban mamaki iko ne na Allah sai kuma yace wadduhaha Allah kuma yana rantsuwa da haskenta yana yiwa kamar da ulama rahimahumullah wasu sun ce haske ne na lokacin salatu duha wannan sallah tana da muhimmanci ga musulmi su rike ta tana da tsada tana da lada mai yawa ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana salatu duha alhazanmu da yawa an sun ce saudiya za su ga da yawa mahajjata larabawa sukan yi su masallaci da asuba wasu su kama tsawa sai rana. na ta hito kaji suna ta shiro, shiro, shiro, ma'ana rana ta fito sai su tashi su yi nafila ita ce salatu duha irin waɗannan sunnoni da bahaushe ya ɗauke su duk mai yin su bai yawancin rai wai duk mai yin su hauka cewa ya kai duk mai yin su kaza kamata ya mutum ya raya su sunnoni ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana yi shaidan yake so ya dakushe mu yanzu garin nan Ni an ce maka wani masallaci ne da tijawan wurin ta sallar duha su taho karfe bakwai da rabi ko takwas su yi arwallah su yi sallar raka a biyu ko hudu wallahi waya gare sunna ce wadda an kashe ta sosai akwai bukata raya ta hadisi yana cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil duk wanda ya sunnanta wata sunna wadda yake annabi ya tabbatar da ita amma wata kabila ko wata ƙasa ko wani yanki sun kashe wannan sunna kowa bai yin ta to duk wanda ya raya ta za a ba shi ladayin ta har mutane su ga yanayi su ma su yi to haka nan za a ba shi ladar wannan sallah ko wannan sunna da sunna duk wanda ya koyi da shi ila yawmin kiyama saboda ka akwai bukatar musulmi maza da mata ya da mana wannan lokaci ana yin wannan sallah ƙarancin taraka a biyu ana iya yin kuma a hudu Suka ba laifi saboda haka akwai bukata a raya ta ba daidai ba ne muna musulmi annabi mu yana ibada ya bar duniya mu bari amma mu wani ma bai ma san ana sallar duha ba saboda bai ga dattijawa suna shiga cikin masallaci suna yi ba ba a ta kuma sai dai kowa ki yi tsallake raka'a a biyu tafi abinai ko ya raka hudu ya tafi abinai ko ya yi shidda ya tafi abinai eh, ina jin tana iya fara wajen karfe bakwai da kwata ko bakwai da rabi har zuwa karfe goma sha ɗaya duka mutum na yin salatu duha mutum kuma ba dole sai ya je masallaci ba a cikin gidanka kana iya arwala ka yi ta raka'a a biyu walillahi alhamd kamar sunna itikafi kamata yi musulmi su dinga itikafi ko da na kwana ɗaya ne domin abin annabi ya yi kuma littattafai sun tabbatar da shi ba eh, abin na hususiya ba ne to ba daidai ba ne musulmi ya bar duniya bai yi ba don haka duk irin waɗannan ibada ta ba su muhimmanci ah, wasu malamai suka ce wannan da ya ce wa shamsi wa duhaha to duhaɗin nan yini ne gaba ɗaya Allah yake rantsuwa da shi kamar yadda Allah ya faɗa akan annabi Adam inna laka alla tajua fiha inna laka alla tajua fiha wa la وأنك kaga وأنك لا تزمع فيها ولا تدها كاغت wa إننا أبن kaga ينفي كهتب دا abin da yake nufi ka hita abinci zafin rana duke ka to kenan wace sa wasu malamai suka ce kenan abin aka nufi da washamsi da waduhaha haskenta na yini gaba daya Ah, wallahu alam malaman science suna ganin musamman 'yan agriculture ko kuma malaman biology ko da yake shi science comprises many subjects such as biology wato duk wata shuka duk wata itaciya duk wata halitta Allah mai rayuwa a bangon ƙasa har da ɗan adam in bai haɗuwa da hasken rana to halitta shi na lalacewa idan mutum bai haɗuwa da hasken rana akwai wani vitamin wani energy wanda wannan hasken ranar musamman in bai ƙarfi ƙwarai ba yana ƙara ma fata jiki lahiya Haka nan shuka in ba ta samun sunlight in ba ta samun sunlight hasken rana yana shiga cikin tsugata ba ta kauri kuma ba za ta ba da wani albarka ba don haka yana cikin hikimomin da su bihanahu wata'ala ya yi rantsuwa a kansu a wannan lokaci aya ta biyu sai ya ce wani aya ta biyu ya sake rantsuwa da rantsuwa biyu wal kamari da wata amar idza talaha idan ya bi rana bayan ta ɓace shi ko sai ya ɓullo. akwai hikimomi guda biyu wato hikima ta farko ne sai a fahimci malaman science malaman kimiyya suna ganin cewa shi wata satellite ne in solar ne shi bai da nashi haske na jiki nai don haka rana yake bibiya yana tsutsar haskenta don haka idan magariba ta yi shi kuma sai taking off lakin idan aka dibi wasu ayoyi za ka ga yana da wuraren da ya bi daban da inda rana take bi Allah ya ce wal qamara qaddarnahu al manazila Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha saboda wa kullum fi falakin a layi ta halin lokacin da dora wata ya kusufi yara suna bin titi suna rana sake ba wanki gobe ba shi komawa <laughs> to shi ita rana ta ji abin da kuke haɗi to kuma shi wata bawan rana ne <laughs> bawan waye bawan Allah ne wadda rana take boyarwa boyar Allah lakin abinda dai malamai suke gani shine hikimomi ne na Allah wata yana tahiya cikin nashi manziloli daban-daban har goma sha biyu ita ma rana da kanta tana da nata hanyoyi wa kullum kowanne daga cikinsu fi falakin yasbahun kowanne cikinsu cikin wani falaki yake iyo don haka kun ga kuma ikon Allah tauraro ya fi su nisa taurari sun fi su nisa saboda wa'annan taurari labarin dai ya faɗi gare amma dai magana ta tsakani da Allah shi ne da wata da rana ba su yi girman taurari ba to ka mutum dole kai mai magana da abin da hankali ne ka <laughs> bambancinsu shi ne tauraro nesa yake tauraro yana da nisa gaske yana da nisa kwarai da gaske sama da wata sama da rana kuma dukansu an yi saɓani a ina suke aje wasu na ganin sama ta duniya suke domin ya ce ina da yana sama a duniya wahib dan shi dai abin da muke kokari mu fahimta shine bangiji yana cewa wal qamari idza talaha ni Allah ina rantsuwa da wata lokacin da ya bi yana yiwa a lokacin da ya bi rana na kowane yini saboda an yi magana cewa bayan rana ta faɗi magariba ta yi a lokacin nan kaga shi ko zai ɗau matsayi ne kowanne cikinsu dai da ka sani ita dai rana in ta yi magariba to za ta je fadan ubangiji da yi sujada ta nemi izini ko ta nemi hukunci ina ake son gobe ta kullo wannan hadisi ne kullum magariba ta yi sai ta je ta yi sujada ga Allah ta neme shi izini ina za ta bullo ta koma inda ta fito gabas ta fito ko ta fito yamma lokaci yayi saboda rana ita ma bata san ran da za a yi tashin alkiyama ba sai yasa take tambaye shi sai ya bata umarni ta sake fitowa inda ta fito to da an ka bata umarni ta fito yamma kai da kanka ka san ka da wayo wallahi aya ta uku sai ya ce wannan hari idan jallaha bangiji ya yi rantsuwa kuma da yini domin shi yake tahowa ya buɗe dare ya kware shi kamar labule sai ka ga haske gau hadda rakatan alfijir a sirke ne azhar a sirke ne la'asar a sirke ne sai dai sallolin dare kamar magarib isha da wutiri tahajjud tarawih shaf'i da wutiri wa hakada mutane su yi hatara shine mafi yawan mutane ba su iya sallar azahar ba sallar su ta azahar da ta la'asar da raka a ɗaya ta magarib da raka a biyu isha ba su da sallah sallar asirce ko raka'o'in da aka yi asirce sun baƙar wahala bisa ga na bayyane don na bayyane kan sauti zai hito su kuma sauti bai hitowa kuma in ka rufe labbanka ka yi sallar azahar wallahi ka babu ta abadan dole abinda za ka yi ka dinga buɗe baki kana karatun sallah fatiha da sura kana buɗe baki labbanka leɓɓan sama da leɓon ƙasa da harshe suna magana kuma abinda wani da kusa da kai bai ji ne faɗi shi ake ce ran ba wa ana nuna asiri shi kenan ka rufe bakinka gum a'a ka yi karatu irin raɗar da wani na kusa da kai bai jin mi ka faɗi amma kai da kanka kana jin mi su yi shiru don haka sai hagan mace na karatu cikin zuciyarta tunda an ce sirran to matukar bakinta na ruhe ta yi sallah wallahi ba ta da sallah Aiki mai risala ce ba cewa waye ba su wa ba cewa yi wal dunar rajulu fil jahariya mace ba ta kai namiji ba ga sallar bayyane don haka idan mace na karatun sallah ko cikin ɗakin ta hake sallar isha'i da magariba wallahi ba ka jin abin da take waɗi amma ita tana jin ba asirtawa ne na rufe baki ba haka nan namiji bai buɗe baki ga asirtawa za ka yi magana labbanka iska na hita harufan ƙur'ani suna hita ko wace aya na hita daki-daki amma kuma ba wanda ka ji mi kake faɗi shi yasa ma mai sifatu salati nabi yace ka bayyana wannan hukunci bai karɓi ba ga malikiya amma dai yana na cikin sifatu salati nabi na su albani rahimahumullah saboda haka sallah sai an tsaya an dube ta da kyau kuma don Allah jama'a wannan tara ko ka ya ce wani suna dai to har ka sallah ku yi ta mai ba dole sai yi da yawa ba Raka a hudu ya ishe Raka a biyu ya ishi tarawi. amma ka yi fatiha cikakka ka yi sura gurgudu yi ruku'i mai kyau ka ɗago ka yi sujada mai kyau ka yi addu'a balle in ka yi ƙoƙari ka kai su hudu balle ka yi ƙoƙari ka kai su shidda balle ka yi ƙoƙari haka kai su sha ko sha uku tare da shafa'i da wutari madalla man kama ramadana imanan waqtisaban gofira lahu ma taqaddama min zambihi don mutumin da ya salla ashen din na salatu tarawih da tahajjud ba don riya ba yana ba amma kai ga magana azumi wannan hadisi bai shahi azumi ne ba salatu tarawih kawai suna ake magana a jibatun shi azumi da kai ne da kishirwa ba ma wannan ba shi don shi bai faɗi sakamako ba cewa wannan nashi na kuma shi ka biya idza ya ga shaha ni Allah yana rantsuwa da dare a lokacin mun ikon Allah ne mudabbirul am Allah shi an mai juya al'amura an jima awoyi kaɗan kuma sai ga mu da rana komi daga nesa kana gani ne kuma gashi an jima kaɗan kuma sai daren gai taho ga mutum kusa gare da kai ya kai daren gai aje oho wannan ikon shi ne shi ya sanya yake abubuwan ba ashe ya cancanci bauta ya cancanci ka gode ma Allah ma in kana cikin bauta mai ka ji daɗi bai kamata ba ka ce kai don Allah a yi a sallame mu mai ta tsaye abu a wata a bisa ga baya to kuma sai ka ɗora sako-sako musulmi makauta ka ‘yan uwanka kowa na can yana ta gwagwarmaya ya samu gafara Allah ka yi an baka can kwance ai wannan ya zama hasara to Allah ka samu ga lailatul qadari muna imani muna musulmai ke su suna ganin abin da yake nihi was sama'i wa ma banaha bima wai duka rantsuwar suna ganin Allah ne da kai ne ya rantse da sama ya rantse da wanda ya gina sama don sama ya kunfa ya kunte ba wani da ya gina ta in ba ikon Allah ba idan ka ki zama kaza a hita zama ne wato in kana magana ubangiji su bi huwa ta'ala? akwai ban mamaki ka ga mutum har shina karkata ga wani ya bar ubangiji sauƙin yinin kiyama iyakar da manufa kenan har da arzikin ga kake nema addini na taimakawa wuri. shi in kana bauta Allah shi kaɗai kana da kana musulunci za ka samu natsuwa da kwanciya hankali kamar yanzu da ayoyi za su zo a ƙarshen wannan sura sai taimi kuma sai ce kuma wal'arbi wa ma fahaha ni Allah na rantse da ƙasa

wasu kuma suka ce wa masa waha abin da ya daidaita rai na ɗan adam shine ilimi domin kana ganin mutum gudan ƙato in bai yi ilimi yau bai san koyi ba in yi magana sai ka je kawo ka yi amai ruhu saboda me wa titun sahabbai sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi waye mene waye ole ruhu min amri rabbi kace musu shi harkan magana ruhu rai abin nan al'amarin ubangiji na ne ikon Allah ne Allah ɗaya san wa da rai yake don wasu na ganin ko mala'ikin da ke tafowa ɗiban rai bai san inda yake aje ba ba za a tsatsa na ƙafa don da ya ga abin da mala'ikin ibarai kamar mai cin maciji ya ga maciji yanzu maciji na shekawa yana tsuwa don ya ji wari ga mai gasa shi na yanzu ya canyi yana yi sama yana yi sama har ya kai ga makogoro sannan Allah ya ce to a tsaya ya Allah ya ce to ko akwai mai iya hana a hisayi <laughs> wane mutum shi ne subhanahu ta'ala wasu ke ganin rai abinda adda mamaki game da rai ba malami ba wanda rai ne ba malami ba gabbai ne da ƙwaƙwalwa ta yi suna aka gane ba malami amma rai ne duk da rai cikin jiki yake ɓoye ka ce wallahi wani ƙaddara ita jani kaga Allah ya ce wa nafsin ni Allah ina rantsuwa da rai wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha ubangiji ya mata ilham wahayi kala biyu ne akwai wahayi ilham, wahayi cikin ranka zuciya kyau ka zama malami akan wannan ranka ya san sata ba ta da kyau don haka in kana yi kana waiwaye waiwaye don ka san abin nan akwai haɗari haka na in kana shan giya ko kana shan wiwi kana ta dibe-dibe don kasan don Allah abinda zai yi na addini abinda zai yi na ibada yana sallar juma'a bai jin kunya kowa shi ganin hina shina sallah daɗi ma haka ji in an ganin hina sallah hadda labari ka bai sai ai na yi sallah saboda me saboda bangare ne na taƙawa ha ne ma'anar bir kala na'am ce wallahi ya rasu abin da ya kawo ni kenan tun bai magana ba sai annabi ya ce da shi iskar cikin kalbak tambayi ba sai na faɗa maka ba tambayi zuciyarka duk aikin da ka san ka aikata ko kana cikin aikatawa domin al'isin abinda azunubi ma haka fi nafsik abinda cikin ranka akwai kaikai akwai tsoro kana jin tsoron a gama taka da ciki Ko in an ga buduro ka da ciki ha to abu gashi bayani ha abu gashi bayani kai mamma ya an kai wato <laughs> wallahi baba <laughs> a tsibbace-tsibbace sakin hanya tonon sujada ga tsamiya sujada ga jiba sujada ga kuka bi cikin dare wanka bisa ƙur'ani cin naman mutane abubuwan bala'i ka tsalkake kanka kai irin wannan abu babu ruwanka gara ka mutu da ka shiga wani da zaka konu wurin sallah ko kwana ɗaya kahin sallah ko kwana biyu ya ɗaibe zaka konu ko ya yi azumi ko bai yi azumi ba wasu suka ce da zarar dai mutum na da imani yana da tauhidi ya cika sharuɗa inna ladina amanu wa amilu salihati Ke yasa in mutum ya rasu an kai mai wanka an ka sashi kahoni an ka to an kai mai sallah ana tallaba munkara in dan aljanna na sai kama magana shi na daga murya na qaddimuni ku yi sauri ku kai ni don Allah ku yi sauri kai ku kai ni da khaba man da saha duk wanda ya lullube rayuwa ta dassa dassa ya ruhe ta da yawan zunubi gashi da shaye-shaye gashi da bidan mata ga dan karin sata ga wulakanta iyaye ga cin amana ga shegiyar ƙarya ga annin ta addini wato ana tsoratar da kai komi matsayinka kai hatara da wada da addini misali na yake son ya baka da wanda ya yi ƙarhi tiƙa-tiƙan da sun ka yi ku ƙarhi sau dubu waɗanda sun ka rungumi addini aha saboda ƙetare iyakar da suka yi makalmar shahada bi ma'ana musulunci suka yaƙi annabin su ba su musulunci ba mai yace Ubangiji ya yi musu tsari a kan cewa hadihi naqatullah suka jawo makansu saboda an ce la tasalu an ashiya an tubda lakum tusukum su suka ce ma salih muna son yau mu tabbata yin annabi kake na gaskiya kaga dutsen gabaki ne to mu gara kuma ta hito ciki yace in ta hito za ku yi imani suka ce a ya me zai hana mu imani da kai tunda abin da bai yiwa kai kai dai garin ga sai ya roki Allah sai duti ɗaya bare sai taguwa sai hito ita in ta ta dushen yiwa ta kai duka za ku sha ruwa ba ta zuwa don haka ku sha ku yi wanka ku yi wanki ku cika tukaninku ku kai gida ku aje zan ba ku wahala kuma duk gonan da ta ga dama shiga za ta yi da yi kiyo sai ya ishe ta kakkace ka kore ta taguwa Allah ta banna kaf sai guda ta wallahi kyale ta mun kai to muna kashe ta abinda an ce mata Allah ta mu taimu ja mu kan mu bala'i sai suka kama shawara ai da muna biɗo, kuddaro shi kuddaro ya fi kowa shakiyanci dan iskan gari na ya fi kowa rashin imani kuma bai da ragowa kuma bai da mutunci kuma bai da kirki kuma ɗan iska na don haka in mun ka gayyato shi shi in mun ka ce mai ga abin da muka zo a kashe ta yanzu an gama annabi su ya ce mawun kuwalla kuna kashe ta kuna jawo bala'i shi ne Allah ya ce wana da sahibahun fasaasa akar sai suka kiri abokinsu mara imani irinsu sai ya karɓa ni aka so an kawada mai ce an gama zuwa ɗaya biɗi mashi ne na ƙwariyar laɓe tana biyowa kawai sai kewa mata sai tsalle ta faɗi ta mutu shi kenan sai Allah ya aiko ma'annabin annabin sai ya ce to su ko an ba su kwana uku daga kwana uku shi kenan kwana na farko an mai da fuskar su jawur ko wani in ya dibi sai ce kai wani dibi huskarka sai ce ko kai dibi huskarka rana ta bi kuma huska ta yi bakin kirin kirin kirin sai wace inna lillahi baba dibi huska kawai da ta dawo ita a mamma dibi ta ga gaima <laughs> rana ta uku kuma ta zama fatse-fatse kamar kura dabbare-dabbare rikici kuma su tuba Allah bai ba da izinin tuba ba shi ne Allah ya ce suna soke taguwan kwanadar sahibahun eh, ba suratu lokacin da sun ka aike marashi rabon Allah cikinsu wanda ya kowa rashin rabo ga Allah shi sun ka kira sun ka ce ga abin da suka so me ya faru faƙala lahum rasulullah annabinsu manzonsu ya faɗa musu shi ne salihu alaihi salatu wassalam ya ce wallahi mun ku wanga tunani na ku wallahi ku bari kakuyi na ƙatan lahi taguwa ce ta Allah Allah bai bari a taba mai kayan a zauna a zauna lahiya wasu ku ya ha da cinta da shanta ran da za ta sha ku ƙyale ta ran da kuma za ta ci abinci ku rabu da ita ta shiga gona da duk gadama kowa kuwa Allah ku tuwa mu kan ku asiri kai na'am da buhu sai suka kare ta shi kada Allah ka cika zurutu da Allah ka dame mu mu da gonan mu da gonan kawai abu ya zo ya dora sai ma sabon shuka sai ka gade ta duk ta tayi kuma ka ga ikon Allah ba haka dai Allah ya tsaise su ba don Allah ba maƙetaci na ba in ta yi kiyo ta ƙare ta ce ta sha ruwa tahowa ta kai tsakar gari ta yi tsaye ta buɗe ƙafafunta kowa ya taho da duron ɗine da randa ta da jarka ta da galam ɗine a cika da nono kowa ya ta gida sadaka in ban da rashin rabo ga Allah ai wanga ya ife su tun da shi ana sha ne a rayu ana sai sai a samu kuɗi shine subhanahu wa ta'ala yake fa qala lahum rasulullah annabin Allah annabi salihu yace da su na khatallahi taguwa Allah ce ku wallahi muwunku wasu ku ya haku ba ta tsarin canta da cinta ta ci gaba na'am ina isule to cry idan ja alqadar la yanfa alhadar na'am faqaddabuha fa kazzabuhu ko sai suka ƙaryata annabi salihu fa aqruha sai suka suka soke ta shikenan sun kashe ta sai me biyo baya ko kai ka san ka sani fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha kai da jin damdama wallahi ka san an ci wuya maimakon shi ya halaka zai ce fadam dama alaihi wato duk inda kake kana jin wani irin bala'i tsawon mala'ika jibrilu kai kuma da ya darkake su darkakewa fasawaha da wanda da shi ƙuddarun da ya ɗau shi, da abokai ne da sun karakai da hakimin da an ka yi taro fada ta an ka ce aikata sai kun dawo sai ka dawo yan albarka ku ta yau kan mu huta da mara lahiyar da asibiti wanda ya ce wai a dai kashe ta mu huta da waɗanda mace wadda adduke tana naƙuda haihuwa ta ji daɗin an kashe taguwar fasawaha duk haka da wanda ya fi ice kawai shi dawo ya dai yadda da abin da ya bari gida duka ubangiji ya kashe su gaba kiɗe ko ne da an ka buga musu tsawa zuciya ta tsaɗe gaba ɗaya sai jini ya kama zuba ga hanci ga baki ga dubara zuciya ta fashe to zuciya ta fashe ina da yake shine ma'anan fasawa. Allah ya daidaita babu babba babu yaro babu mace babu namiji babu kudaru babu abokan shawara duk azabar ta daidaitu da juna yanzu ko ina zama yanci inda ba musulmin nan ba kadai na shi kuma shi kuma hukuncin Allah go the case no appeal don haka fala ya khafu uqubaha baya jin tsoron abin da zai biyo baya shi ne ha dama duk wanda ya kashe gari ko sarki ne ko gwamna ko shugaban kasa ya saje a kone wata jiha a kone wasu mutane yana jin tsoron ka a kai shi kotun hek ka a kai shi kotu a yi shari'a ko a yi mai zanga-zanga to shi ubangiji bai jin tsoron mi zai biyowa baya don ba a komi don fa'alu lima yuriduna mai yin abin da ya gada mana kuma ya yi amma da sanadi su suka saɓa sai sa ubangiji ya musu wannan hukunci wallahu alam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in